da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar lere da ke gabashin jihar Kaduna. Taken algaitar masarautar leren zazzau ta jihar Kaduna kenan da ke arewa maso gabashin jihar wadda take kunshe da gundumomi tara da wasu ƙauyuka da dama a ƙarƙashinta. Yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma masunta ne. Lararai kalma ce ta fulatanci da take nufin mazauni na dindindin. Malam Muhammad Daba Titi wanda bafulatanin wunti ne daga kasar Bauchi ya kafa wannan gari a shekarar 1808. Ismaila Umar shine dan Isan Lere. a wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulanin Wunti suna ƙarƙashin uh, shi sarkin lera na farko muhammad dabu titi bawan allah ne wanda yake basaraki sun fito ne daga wani yanki na ƙasar mali wani lokacin tana daular songai sai ya ce to tunda an ce in daina yawo in yi sarauta to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu to asalin samun leren kenan tun bayan da aka kirkiri masarautar lere a ƙarƙashin lardin zazzau masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu a lissafi lera tana da sarakuna goma sha tara banda sarki abubakar garba muhammad na biyu wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na ashirin ana yi wa garin taki da leren zazzau ta yamma da bauchi wanda ke da wasu mahimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin ita leranmu na leren zazzau farkon uh, kafawanta ta kafu ne da yaƙi mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu suna aji dawakai garatattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fagen yaƙi dole ne sai an saurara musu so uh, suna yaƙi kuma suna noma da kiwo shi kirarin da ake wa sarkin lere mai hana noman gasa saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba akwai shi jika muhammadu dabu ta din ana ce mashi muhammadu da dan kaka wanda shi ne zo daga baya kafa ita garin lere na yanzu duk wata masarautar kasar hausa tana da wasu mahimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita ko waɗanne irin kayan tarihi ne masarautar lere yake takama da su babban abin da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a lere tambura su tambura nan da kake gani na lere ana wa sarki kirari da mai tambura goma sha biyu a cikin kasashen da aka ba tuta shi tutar shehu usmanu suna da tambura goma sha biyu wa'anda ba su samu tutar shehu usmanu ba kamar wanda aka suka samu basal states kamar irin su lera din duk ba wanda suke da tambura sha biyu sai lere tambura ana buga dama in za a je yaƙi ne ana buga tambura Ah, in kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura idan ah, za a aurar da ɗiyar sarki ana buga tambura in aka naɗa sarki ana buga tambura to a wani lokacin da wani lokutan ne kawai zaka ji ana buga tambari a lere in ba wani lokaci ba hadli zaka ji an buga sai dai wani lokaci na mahimmi, musamman ya kama shi ne sarki zai ba da umarni ya ci a buga tambura ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso Baya ga tambura, lere tana da ƙarin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunƙaho da su, wato dutsen fanwasa da kuma tafkin fantaki. Ita wannan fantaki ɗin wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki. Tana yamma da kogin lere, kuma tana gabas da garin lere, tsakanin kogi da kuma garin. Zaman mutanen lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki ɗin wajen kiwo da noma ana kama kifi a wajen wato ana yin su duk shekara aka yi wannan bikin kamun kifi a wani tafki din to kusan shekara arba'in da biyar da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan Allah sanadiyan ya sa kifin a bakin yana kamawa yana sa a baki sai kifin ta shige ta shige masa bakogoro aka yi aka a cire aka kasa ya jawo sanadiyan ajalinsa sai aka daina yin wannan bikin kamun kifi din a lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewar mutanen lahira sun zo sun same ta ne a wani wurin lokacin da suka zo suna neman garin da su zuna sun yawo kusan shekara uku bayan ningawa sun kai hari a tsohon garin lere da ke a yanzu gabas da garin samunaka suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin lera din suka zo suka same wannan tafki din a wurin sun sha'awa sosai da a wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfani su sosai da su a wajen sa suka zauna a wajen lokacin da suka yi kaura a shekarar 1870 shi dutsen fanwasa yana gabas da ita wani tafkin kuma gabas da kogin lere din a tsakaninta da garin lere kamar kilomita uku da mutanen da suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin kuma suka yi fita lokacin da suka fita su je su yi kaman training na harbin kibiya da sauransu a wani dutsen. dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan a kan tafkin nan na fantaki kowane irin ƙalubale mutane yankin ke fama da shi a halin yanzu ga malam nasir umar sarkin dawakin lere to a gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wadda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin fantaki tafkin fantaki yana da dogon tarihi a lere kamar da kuka ji a baya kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganan noma kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin lere so yanzu wannan abu duk ya yi ƙasa ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a gyara wurin a fadada shi a karfafa shi ya zamanto yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan ko za a gyara wurin don tarihi ya zamanto mana wani wuri na yawan buɗe ido wanda gwamnati za ta iya samun ma shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba ƙaramin muhimmin wuri bane mu a tarihin Lere. To kowane mataki hukumar da lamarin ya shafa za ta ɗauka akan wannan kalubale? A yanzu dai gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duduwa duk su dam dam dam da suke da matsaloli. In Allah ya da wannan dam din za a gyara shi. Injiniya Markus Anga, daraktan albarkatun ruwa na jihar Kaduna. To da wannan tambari na masarautar lere muka zo ƙarshen shirin. wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen hausa na murar amurka da gidajen rediyon vision fm a ƙarƙashin tsarinmu na ƙawance da juna a madadin sani ahmad Leri, wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike sadusa abubakar zaki tare da taimakawar abdulsalam musa suka tace mana sautin sai kuma jagoran shirin yakubu Leri, muslim muhammad yusuf na gabatar ke muku fatan alkhairi Thank you.